yau juma'a 24 ga watan zulhijja hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana da dubu daya da dari hudu da talatin daidai da sha daya ga watan disamba shekara ta dubu biyu da tara wannan wani lokaci ne da muke bayyana farin cikinmu da kuma gode wa sarki allah madaukin sarki mai kowa mai komi da ya ba mu lafiya da dama da iko na mu zo mu gabatar da wa'azi ba don komi ba sai don taya ɗaya daga cikin 'yan uwa kuma ɗaliban wannan makaranta farin cikin samun ƙaruwan aure da ta yi mai suna ramatu yawo tare da angonta isa yusuf muhammad muna yi masu addu'a da irin addu'an da manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya yi ma ma'aurata da cewa allah ya ma'ango albarka ya sanya mashi alkhairi shi da amaryan shi ya haɗa su a cikin albarka iyayensu da suke yi tarbiyyarsu har suka kai wannan munzili muna yi masu addu'a na musamman da cewa Allah ya masu tukuici da gidan aljanna Allah maɗaukin sarki ya sa masu albarka game da zirransu waɗanda suka rage a baya da kuma waɗanda suka riga su gabaci waɗannan ɗin to in ba manta ba wannan lecture da muke gabatarwa mun yi na ɗaya da na biyu da ta uku wannan ita ce na hudu mai taken ladubban tarewa ko kuma ladubban biki a cikin addinin musulunci kamar yadda muka yi bayani a waɗancan bayanai da suka riga suka gabaci waɗannan idan aka ce aure ko aka ce biki wani abu ne wanda yake da alaka da al'ada da kuma mu'amala na 'yan adam wanda addinin musulunci yake da ta cewa matuka a cikin shi to kulawa da waɗannan ƙa'idoji na shari'a da kuma na dubban da musulunci ya zo da su to a nan ne ake iya bambance musulmi da wanda ba musulmi ba kuma daga nan ne ake iya tantance wane ne ahalus sunna da kuma kishiyan haka ake iya gane wane ne salihi kuma iya tantance wane ne fasiki waye mutumin kirki wane ne mutumin banza duk abin da shari'a ta ce ga yanda za a yi aka yi shi a bisa wannan tsari to a nan ne ake iya gane musulmi mumini salihi ake iya tantance wane ne kuma kafiri fasiki dan bid'a ina fata mun gane wannan da kyau to bikin nan da ake ta maganganu a kai da kuma abin da ya shafi tarewa to akwai ka'idoji da addinin Allah ya bayani tsab sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ta bayyana mana yanda zamu yi shi da yadda za mu gudanar bayan yin shi allah ya sa mu dace mun yi bayanai dangane da ladubba na ɗaya da na biyu da na uku da na hudu a yau za mu tashi kai tsaye akan ladabi na biyar malam ya ce al'adabul khamis ladabi na biyar addu'a lil arus bil baraka lallai ne a yi ma'ango da amarya addu'an albarka yustahabbu min ne an so ga ma'aurata biyu a yadda a hayatihima su fara wannan rayuwar aure nasu biddu'a ilallahi ta'ala ta miƙa ƙoƙon baransu ga Allah subhanahu wa ta'ala wannan rayuwa na aure da suke ana son su buɗe shi ne da roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ay yubaraka kullum kullum minhuma amarya taimakon gwanta addu'a addu'a mai yawa ango ya yi ma'amaryan shi addu'a addu'a mai yawa haka iyaye yan uwa da abokan arziki kowanne akwai inda aka tsara aka bayyana mai abin da zai yi a wannan taro da ake na biki ko kuma tarewa da za ina fatan mun gane wannan da kyau lalle ne amarya ta tanaji addu'i zura zura masu fa'ida addu'o'i masu daraja waɗanda aka tsamo su aka tsatsafo su daga alkur'ani da sunna wanda za ta yi mijinta saboda ya zama mai albarka mun gane wannan da kyau ko haka shi ma ango ya shirya ma'amarin shi addu'o'i na musamman wanda zai ma'amarya don ita ma amarya ta zama mai daraja malaukakiya mai albarka allah madaukin sarki ya sa mu dace sannan bayan wannan sai malamai ke cewa wani sunna an wada azzaujo yadahu ala muqaddamati ra'sil arusa lallai ne miji zai ɗauki hannun shi na dama ya saka sanya hannun a gaban goshi daidai makwarkwai inda nasiyan matan take ya rika ba wai ya kama gam ya matse kamar zai rusa mata kunyan kai ba a zai ɗan dafa kan ne haka ina fatan mun gane wannan da kyau shi kan shi dafawan ana yin shi ne cikin tausayi da tausasawa kauna da kuma so sun mai laha ta'ala sannan sai ce bismillah wa da obin baraka sai ma amarya addu'an albarka cewa da muka yi amarya za ta yi ma'ango addu'a ba wai irin wannan addu'an da zai mata ita ma za ta ce to sauko kai kai miko ta cafki goshin shi ta mai ba a kawai za da yake mai addu'a ne da ya sawaka daidai gwargwadon abin da ya samu dalili kan haka an zaid bin aslama anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qala zaid bin aslam ce. lallai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce iza hadu ahadukum almar'ata duk sanda ɗayan ku ya auri wata mace a ishtaral jariya ko kuma ya siya ku yanga a falyakhuz bi nasiyatiha to lalle ya kama makwarkwadanta nasiya shine farkon inda gashi al'adance yake tsurowa wal yad'u bil baraka sai ya ma'amaryan ko wannan baiwa da ya siyo addu'ar albarka annabin tsira annabin aminci ya ce idza ishtara ba'ira haka da mutum zai siya raƙuni ko raƙuma saniya ko wani abin hawa keke ne babur ne mota ne to falya a bi wata sanamihi annabi ce sai mutum ya kama can tozon wannan raƙuman in mota ne sai kama stiyari in mashin ne ko keke sai ki kama kan wannan mashin ɗaki wal yasta'iz billahi minash shaitani sai a nemi tsarin Allah daga sharrin shaitan ko da rediyo kika siya ko tv ko menene kika siyo sai ki mai addu'a Allah madaukin sarki ya haɗa ki da alkhairan da ke ciki sharrin da ke ciki kuma Allah madaukin sarki ya kiyaye ki mun gane wannan da kyau ko hadisi na biyu da ke ƙara tabbatar mana da cewa sunna ta karantar ta tsara ta yi umarni da cewa lalle an goye ma'amaryan shi addu'a al'amru bin shu'aibin an abihi an jaddihi an nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qala amru yace iza ta a ahadukum mar'a annabi ya ce duk sanda ɗayan ku ya auri wata mace a wishtara hadiman ko ya nemo ne mai hidima misali yanzu idan a kawo maki yarinya ko almajiri wanda zai rika maki aikace aikace ko wata dattijuwa daga cikin dattawa da ke aikin gida girki ne share-share ayyukan yau da kullum wanki da guga ne za a yi maki to wannan hadimi da zai maki wannan hidima wajibi ne a daba kan shi shi ma mai irin wannan addu'ar mun gano wannan da kyau ko kenan daga yanzu ne zaki fahimci ku sakuri masu ɗimbin yawa da kuke aikatawa kawai sai ku nemo almajiri ya zo zauna a gidan ku yana ta muku wahala haƙƙin shi na farko ba ku sauke ba shine tsakaninki da Allah almajirin da ke maki aike aiken gida kin taba kama goshin shi ko mijinki ya dafa goshin shi yana wannan addu'a da annabi ya ce ayi yar aikin gidanki ne miki wanke-wanke da share-share da aike-aike da ake yi duk waɗannan abubuwa an yi sakaci a kansu ba don komi ba sai don sunan ganin ta ake kawai a masallaci ake yin ta amma a harkokin yau da kullum to an manta da isa wannan ko kuskure ne to sai annabi ya ce falyakul mutum ya ce allahumma inni as'aluka khairaha ya allah ina roƙonka ka haɗa ni da alkhairin da wannan amarya tawa take tattare da shi wa khaira ma jabaltaha alaihi da kuma alkhairin da ka gina ta ko ta ginu a kan shi wa a'udhu bika min sharriha Allah madaukin sarki ina roƙonka ka tsare ka kare ni daga sharrinta wa min sharri ma jabaltaha alaihi da kuma irin sharrin da ta ginu a kan shi ina fatan mun gane wannan da kyau haka za a yi na amaryar sannan haka za a yi wannan hadimi da aka samu wanda zai rika muku hidindimu da aike-aiken gida sai annabi ya ce wa idza ishtara ba'iran amma duk sanda mutum ya sai raƙumi ne ko wani abin hawa falyakhuz bi zurwati samanihi sai ya kama can tsororuwan tozon shi ya yaqul mithla zalika sai kuma ya mai irin wancan addu'ar ina fatan mun gane wannan da kyau to kun ga waɗannan wasu addu'o'i ne wanda ya kamata ya dace a ce tun kafin a kai ga yin auren in shi mijin bai san su ba to ya kokari ya san su suna daga cikin shirye-shiryen aure ba wai ka haɗa akwati ka kama ɗaki ka gyara kai kaza ka biya sadaki wannan ba shine shirye-shiryen aure kaɗai ba shi ma wani ɓangare ne sanin waɗannan ka'idoji da waɗannan addu'o'i da yadda za a zauna a kyautata ma juna to shi ma wannan yana daga cikin ka'idojin zamantakewa yadda ake zuwa samu amarya ai ta kokari ai ta kucu kucu ana kokuwar sai an ɗaura mata gwargwaro ana ta kokarin sai an zana mata ƙunshi to sai a bincike ta duk addu'o'in da ake son ta kula da su shin ta san ta iya ta haddace ta san su in ba da sani ba sai a riga kawo mata gudunmawa ai akwai addu'a kazama da aka samo shi a cikin littafin sunna a binciki lafazin shi ya dace shikenan sai a koya mata sai ta kiyaye sai ta rika yi wa mijinta tana makanta kanta tana mu ƴaƴanta Allah madaukin sarki ya sa mu dace bayan da muka ji wannan ladabi na biyar sai malam ya ce al'adabu sadis ladabi daga cikin ladubban taruwa na shida salatul arusaini rak'atayn ma'an akwai wata sallah ta musamman mai daraja mai kima mai ɗaukaka mai fa'idoji masu ɗimbin yawa wanda ake son ango da amarya su yi sallan nan tare sai fa inda aka samu matsalar ita amarya tana da matsala na al'ada na tana haiba a sannan to a wannan lokacin sai shi ango ya yi ita ko ba za ta yi ba amma wannan addu'an da aka ce ango zai ma amarya nan ba al'ada take ba ko biki take aka ɗora wannan sai mata wannan addu'a ina fatan mun gane wannan da kyau Wani da sunna har ila yau malaman musulunci masoya annabi suka ce yana daga cikin karantarwar da sunna ta sunna ta yi a yi salliyar ango da amarya su miƙe su yi sallah rakatai ne raka biyu gyal za su yi indalbina bima yayin tarewa za su yi wannan sallah ne tabarrukan saboda neman albarkan allah madaukin sarki da cewa an buɗe wannan rayuwa na aure da sallah mun gane wannan da kyau ko abin da ya fi komai daraja da albarka shine sallah bayan kalmar shahada to wannan rayuwa na aure sai aka buɗe shi da wannan arashi na yin sallah saboda a nemi albarkan da ke ciki sannan wa daf'an limafi shaitan sannan da kuma ƙoƙarin tunkuɗewa da ture dukkanin wani kulle-kulle da shige da fice da shaɗan zai ya haifar da fitintunu da ciruka da damuwa a tsakanin ma'aurata ina fatan mun gane wannan da kyau wannan yana daga cikin dalilin da yasa aka ce ai wannan sallah raka'a biyu da ma'aurata za su yi a daren da ango zai tare da amaryan shi dalili akan haka malam yace an abi wa'ilin qala ja'a rajulun min bakhilata ila abdullah wani mutum ne daga kabilan bakhila al-bajila yazo wajen abdullahi dan mas'ud faƙala da ya zo sai ce mashi inni tazawwajtu jariyatan ni na auri wata yarinya bikran budurwa wa inni kar khashitu an tafrikani ina jin tsoron kar a samu wannan yarinyar ta ni a zo a shigo da abubuwan da za a haifar da kiyayya a cikin zuciyarta ko mun gane wannan da kyau ko wannan kalma na tafrika ne kalma ne da ake amfani da ita yayin kiyayya da gaba da jin ni ba na so ba na kaunan shi da ke shiga cikin zukatan amare ko mun gane wannan da kyau ko to irin waɗannan kalmomi shine wancan mutum ya ji tsoro kar a waye gare amaryan shi ta koma tana gaya mai yanda yake so take so aka yi auren cikin soyayya kar a samu wannan mushkilawa ya biyo daga baya shin wannan mushkila zai taso ne daga sharro wani shedanin aljani da yake bibiyanta ko ya kai ga ya aure ta ma'ana ta da wani ashiki ko kuwa matsala ne da zai taso daga ɗabi'a ko kuwa wasu gulmammaki ne da zai taso daga bakunan ƙawaye da waɗanda suke zuwa ganin ɗaki da kuma iyaye a wani lokaci da sauran 'yan matan da wannan ango ya riga yi watsi da su amaryan ta ka da su ta yi sa'a ta ciro tuta na akwai irin makirce makirce iri iri da ke tasowa daga wannan janibi na 'yan matan da ba su an kafa gwamnati ba ko mun gane wannan da kyau ko to shi shine sai ji tsoro nan da nan ya firgita sai zai samu manyan malamai babban malami abdullahi dan mas'ud faƙala sannan sai abdullahi ya ce innal ilfa min Allah kaga haduwan kai kaunan juna kaga mutane sun gama sun gane gam da gam min Allah wannan yana tasowa ne daga Allah wa innal farqa kaga rabuwa da kiyayya da jin bana so bana kauna irin wannan to min shaitan wannan yana faruwa ne daga shaitan imma dai ya zama wani shaitanin aljini ne ya haifar da shi ko kuma shaitanin mutum abdullahi dan mas'ud sai ya ce yukarriha ilayhi ma ahallallahu la sai a waye gari shedan ko kuma wani shedanin mutum ya iya shigar wa ango kiyayya dangane da amaryan shi musamman ga abin nan da Allah ya halattar mashi ko kuma ita ya kokarin shigar mata da kin mijinta ga abin nan da Allah madaukin sarki ya halattar mata to sai ya ce fa'iza dakhalta alaiha ka sani duk sanda ka shiga wajen wannan mata taka famurha to ka umarce ta faltusalli khalfaka rakataini ta miƙe ta sallah raka'a biyu a bayanka mun gano wannan da kyau ko qala al-a'mash malam a'mash ɗaya daga cikin manyan malamai ne daga cikin tabi'ai yace fa zakartuhu li ibrahim sai na bayyana ma ibrahim wannan fatawa da waɗannan bayanai da ibn mas'udin ya ambata faƙala sai ce ƙala abdullahi ai malamin mu abdullahi ma ya ƙara da cewa bayan an yi wannan sallan an ƙare to akwai addu'an da za a hada waƙul ya ce ma wannan ango sai ka ce allahumma barik li fi ahali wa barik lahum fiya allahumma rzuqni minhum warzuqhum minni اللهم اجمع بيننا ما جمعت إلى خير وفرق بيننا إذا فرقت إلى خير الدعاء دي كينا كتي اللهم بارك لي في أهلي الله كسامي البركة cikin wannan iyalai nawa da ka haɗa ni da su a yau Allah albarkan da take tattare da shi Allah ka sa in ci moriyan shi wa barik lahum fiya sannan albarka da alkhairin da ni nake tattare da shi Allah maraukin sarki ka sa ta ci moriya ka hada ta a cikin wannan alkhairi nawa Allahumma arzuqni minhum warzuqhum minni Allah madaukin sarki ka azurta ni ta sanadiyyar su ka azurta su ta sanadiyyana. Allahumma jma'a bainana ma jama'ata ila khairin ya Allah ka hada tsakaninmu da alkhairi a san da kai nufin hada tsakaninmu alherin ya dimanta diman da'iman wa farrik na iza farrakta ila khairin Allah madaukin sarki ka raba tsakaninmu a san da kai nufin za ka raba tsakanin zuwa ga wani alkhairin da ya ɗaran ma wannan jama'a mun gane wannan da kyau ko kun ji addu'ar sunna kun ji karantarwar sunna wannan shine tsaraban da sunna ta tanadan ma ma'aurata mun gane wannan da kyau ko to dangane da wannan tsoro da wannan ango ya je musamman dangane da abin da zai iya biyo baya bayan wannan auren da aka yi na irin tsegunguma da ke tasowa za a waye gari a samu wata ya ne kawai za ta wanke kafa ta tafi gidan amarya ta zauna ta ci gaba da zayyana mata abubuwa na asha tana mata shigo-shigo ba zarfi. mun gane wannan da kyau ko ta ta faɗin maganganu da ta ita wannan da ba ta da tunani sai ta hau sai ta yadda musamman jama'a yanzu lokaci na waya za a samu kila ta da wani saurayi yana da lambar wayan ta sai ya rika kiranta lokaci bayan lokaci yana aika mata da text messages masu ɗumi ya rika ɗumama cikin zuciyarta da son shi ko kuma ya samu wata tsohuwar banza ya alliance da ita ta rika shigar da matsaloli iri-iri har a waye gari a dagula ma wancan miji da ya auri wannan amarya lissafi a wani lokaci ma iyaye ne da kansu suke yi abu ne wanda aka saba cikin gargajiya da aka taso a cikin shi kiri-kiri za a iya zaunar da amarya ce to kenan saura ke sake mai fuska sai mu je sai mu gani higiya jarababbiya nan da shekara ɗaya sai ka ji ta ce a zo taro kullum waɗannan abubuwa to ki je ki saki jiki balla gazar mata shi namiji sai da yanga namiji ba dan goyo bane kakkakkakkakke da ba tana son shi ta kosa ranar bikin ya zo kafin su watse sun gina mata kin shi kuma a rai an koya mata miyagun ɗabi'u da za ta tunkari mijinta ta lalata rayuwanta na duniya da lahira mun gane wannan da kyau ko to sakamakon irin waɗannan maganganu ne da irin waɗannan abubuwan da kan kai su komo wancan bawan Allah ya zo ya samu Abdullahi dan Mas'ud ya gaya mai koken shi dan kila ya ga abubuwan sun faru ba ɗaya ba biyu ba to ina mu ma abubuwan ai suna faruwa a cikin mu shi yasa sai na ga dacewan kafin mu ƙetare zuwa ga gaba na takwas ko gaba na bakwai mu tsaya mu tattauna dangane da at-tarhibu min ifsadil mar'ati ala zawjiha tsoratar wanda shari'ar musulunci ta yi dangane da in mutumin da ya sake ya ɓata tunanin wata mace ya lalata alaƙa tsakanin mata da miji ya sa miji ya ƙi mata har ya kai ga al'amari alaƙa ta tafi ba cikin jin daɗi ba ku kiyaye wannan ana tare amma rayuwan ba a yin ta cikin daɗi kun ji wannan ko kuma alaƙan ta kai ta ɓaci har al'amarin ya sake ta suka rabu shin matan ya ka ɓata alaƙanta da mijinta ta ji ba ta son mijin kwata-kwata ya kasance mijin baya jin daɗin zama da ita ko kuma har an kai ga a raba su shin mai ƙoƙarin ne wannan raba tsakanin ma'aurata yana son ne don wani shi ko shi kai shi aura ko ko dai ba a son zaman su to duka dai shari'ar musulunci ta yi tsawa kuma in sha Allahu bayan mun ji nassoshi da bayanan da malamai suka yi ga waɗannan nassoshi to za mu ji misalai na shin irin waɗannan abin sun faru kuma wani irin mugun natija ne ya faru ga waɗanda suka yi irin wannan aikin zai iya yi ke a yanzu kin taɓa amma sai ki ga Allah madaukin sarki ya baki ga kina kina rayuwanki salon alam ba mushkila to ki shirya haɗuwanki ga Allah ranar kiyama kila ya tara maki ukuban ne sai kun je can shi sa ku ji tsoron Allah ko da ke ke so ko da watan ki ne ke so ke da ki samu dama ba ki samu yanayi da zaki iya cire wannan tuta ya zama to ke ke kama gwamnati a wannan gida ba to ki addu'a alkhairi haka manzon Allah yi irin abubuwan da ake yi to <clears throat> ya ga ce a ki aka dai maganganu ne ana faɗin sai ki mamaki ba sa tunani masu faɗi kwata-kwata sai miji ya ji ya dawo sai zo ya gama tan shi gaba ɗaya ta canza fuska ta canza ɗabi'u ta aro wasu halayya da shi bai santa da su ba wannan sai sa ya keta har ya kai ga su rabu to shine manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya bar mana wani tsaraba da in mun kula to za mu tsira Allah ya sa mu dace Abu Huraira sahibul hadisi was sunna yace qala rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama zan Allah yace laysa minna sam sam bai tare da mu man khabbaba ra'atan ala zawjiha duk wanda ya je zige wata mace dangane da mijinta ko ki zigi miji dangane da matan shi aw abdan ala sayyidihi ko kuma ya je zige wani baya dangane da mai gidan shi ko kina da yaron aiki ko yarinyar da ke maki aiki sai wani ya zaunar da su sai ya zige su sai ki maki da'a ko su rika maki rashin gaskiya ko wasu abubuwa iri-iri masu ɗumbin yawa annabi ce duk wanda ya wannan bai tare da mu duk wanda ya zige wata ɗaya ya ziga matan wani ko ya ziga mijin wata su ƙi juna ko ya rabu da ita ko ta rabu da shi ko abubuwa na asha su wakana tsakani annabi ce wannan mutum bai tare da ni ni ma ban tare da shi bai tare da addinin da na zo da shi addinin da na zo da shi bai tare da shi to wannan khabbaba bil kha yace khada'a duk wanda ya ha'inci wani miji dangane da matan shi ko ya ha'inci wata mata dangane da mijinta wa afsada ya rikirkita ya lalata ya cakuɗa alaƙan da ke tsakaninsu ina fatan mun gane wannan da kyau annabi ce wanda ya irin wannan taɓar gaza to bai tare da ni malamai suka ce ai na la katina. wanda ya irin wannan aiki bai cikin hanyar mu wala min al'amilina bi qawamin ahkam shari'atina sannan bai daga cikin al'umman da suke aiki da ka'idoji da hukunce-hukunce na shari'ar mu Ma'ana ba hanyar mu ɗaya ba ranar kiyama ma inda za mu bi mu je aljanna ba zai bi wajen ba sannan addinin mu bai san da shi ba shi ma bai san da addinin mu ba ko mun gane wannan da kyau ko abinda annabi yake nufi da cewa bai tare da mu kenan qala shaykhu na sharawi malam min yace babban malamin mu a sharawi yace wa min zalika ma law ja'adhum ra'atun da a ce mutum yana zaune kaman ke ce da tejuwa kawai sai wata mace ta zo mun ga wannan kyau ko ghadbanatun min zawjiha cike da fushi irin al'adar da kuka dauko na bid'a ya ko mata ku duba ku bari al'adun yaji ba shi a cikin addinin musulunci gaba daya ahlus sunna ta gaske ba ta yaji to kaddar sai aka samu matsala sai ta taho wajenki cikin fushi da damuwa ta kawo maki karan abin da ke faruwa tsakaninta da mijinta mun gano wannan kaddar ma ya buge ta ne kaddara ya sake ta ne kaddar ya zage ta ne kaddar ya kuntata mata ne kaddar an samu matsala ne ya baggare baya nan wasu abubuwa dai ga su nan na asha wanda ba za a so a gidan kowa a ce irin wannan abin ya faru ba sai ya faru da ita sai ta garziyo sai ta zo wajen ki ko ta je wajen wani liyusliha bainahuma mathalan ta kawo ƙara ko a kira shi a mai fada ko kuma a yi wani sulhu a tsakaninsu tana zuwa fayyar sutu na fi ta'ani sai a yalwata mata wajen abinci salo salon abinci iri-iri a rika kawo mata na safe daban na rana daban na dare daban kila a rana da ƙyar take samun yankan kifi ta sa bakinta na salati sai ta ga kawai abincinta na safe da rabin kaza abincin dare za ta aswaki da farfesu abincin rana ga kilishi ga juice ga waye abinci iri-iri ta gidan ana ta haja-haja wa yazidu fin nafaka sai kasance a lokacin sakamakon zuwanta sai kara kyautatawa da inganta abincin gidan wal ikram ya girmama ta ya martaba ta sai malam sha'arawi ya ce walau ikraman li zauji a koda yana wannan ne saboda ya martaba ya mutunta mijinta mun gane wannan ya sake mata irin wannan alhali ya san a gidan mijinta ba irin halin da suka saba zama ba irin yanayin ɗaukakan da suke ciki ba kenan farubba ma malin ligarihi malan sha'arawi ya ce zai iya yi wa irin wannan yanayi ita matan ta koma ta karkata zuwa ga wani miji can daban daga a ashe mai gida yana iya yi wa iyalan shi irin wannan hidimar ita tana zaune gidan wancan kodagon yana ta kolanta yana wahalar da ita sai ta ji ba ta son shi ba ta ƙaunar shi mun gane wannan da kyau ko a waye gari al'amari ya kiɗi ne mun fahimci wannan da kyau ko sai malai ce fayya da kulu fi hazal hadis duk wanda yana matan wani irin wannan ma to ya shiga cikin wannan hadisin ba ma ya zauna da maganganu ba to in an gaya muku magana ne ba kwaci amma a ce kamanki ki je ki bata makanki lokacin irin wannan yanayi eh kai ta kawo mata maganganu iri-iri ta abubuwa in za ta tashi a ɗan ɗibi 'yan kudu a bata don yi kaza a yi kaza abinda an san mijin bi da ƙarfi bi da halin da zai iya waɗannan abubuwa sai a yi mata a zige ta a sa mata kwaɗayi a shafa mata zuma a baki annabi ce duk wanda yi wannan ko da uwar da ta haife ta ce ko uban da ya haife ta ne ko 'yan uwa ko ƙawaye ko malamai ko wane ne ya yi annabi ya ce ya shige malai ce ya shige cikin wannan hadisin bai cikin addinin da annabi ya zo da shi gaba daya Allah ya sawwaka wa ana wi ta kala kala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama abu hurara ya ce annabi ya ce man khabbaba khadiman ala ahliha duk wanda ya sake ya zige wani mai hidima dangane da yi ma mutanen shi tawaye falaisa minna annabi ya ce wannan bai tare da ni wa man afsada ra'atan ala zawjiha duk wanda ya rikirkita man wani mutum matan shi aka waye gari ta ji bata son shi to falisa huwa minna shi wannan da ya hargiza al'amarin auren wala da wanci annabi ce wannan bai tare da mu kwata-kwata mu ma ba mu tare da shi malamai da suke shirya wannan hadisi suka ce bi an yadhkura masawi az-zawj ne a waye gari ya zo yana faɗin mugayen halayya da ɗabi'un mijin in damra'atihi a wajen wannan mata tashi aw mahasina ajnabiyyin inda ha ko ya yana ba ta labarin wani saurayi ko wani bazawari ko wani mutum can yana gaya mashi yana gaya mata kirkin shi da nagartan shi da kaza da kaza da kaza duk irin waɗannan abubuwan haramun ne jama'a har a wani lokaci ba zai kai ga in an lura da matan yanayinta sai a zo ana mata labarai da hirace-hirace irin na batsa irin yadda za ta karkata zuwa ga wancan da ake son a gyara ma yanayi annabi ce duk wanda ya wannan bai tare da ni ni ma ban tare da shi kuma ba addinin maɗaya ba Allah ya sauwaka malam ya ce wa minhul hadith har ila yau akwai wani hadisin da annabi yake cewa la yadkhulul jannata khabbun wala kha'in duk mai ziga matan wani ba zai shiga aljanna ba duk wanda ya ha'inci wani kila ba maki na yadda da kai wani muna da matsala da matata je ka kaɗan ba ta baki yana zuwa sai ya zige ta shine hausawa suke cewa an tura tsohon banza biku. ko mun gane wannan da kyau ko ya ha'ince ta ya ha'ince shi annabi ce duk wanda ya wannan ba ya wuce gona da iri wajen irin wannan aiki annabi ya ce ba mu ba shi kuma gwana wannan da kyau ko malamai suka ce wa qad harrama annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kan kumanta a baya cincin manzon Allah ya haramta an yakhtuba ar rajul ala khitbati akhihi cewa idan ɗan uwanka musulmi ya fara neman aure kai kar ka sake ka je ka fara tayin neman aure akan neman auren shi wa yastama ala faunihi annabi kuma ya hana kar ai tayi a bisa tayin ɗan uwanka musulmi fa'iza kana ba'adul khitiba idan ya zama annabi ya haramta bayan an fara neman aure ta karkata ya karkata suna son juna annabi ya kulle kofa bam ya hana wani ya shigo da maganan nema ko ya shigo da wata magana ko yaya take wa qabla al-aqdi kafin akai a kulla auren annabi ya hana ya nuna la yahillu lahu an yakhtuba az-zawj bi imra'atihi mun gane wannan kar wani ya je nemi aure irin wannan ko ya nema ba wani aure bayan ta karkata miji ma ya karkata to fa kaifa ba'da al-aqd wa ad-dukhul wa suhbah to ta yaya kuma harancin za ki iya kimanta shi kenan a ce sai za ka kulla auren miji ya tare da matan shi sun waye gari sun zama masoya na kudda kud aure sunnar annabi ta hada su sai a waye gari wai don dan wani abu ya kurdo ya shiga tsakani sai a ce kuma an juna sakamakon aikin wata ko aikin wasu ina fata mun gane wannan da kyau annabi ce duk wanda wannan bai tare da mu ibn taymiyyah al-harrani ad-dimashqi abul abbas ya bayyana wannan a cikin littafin shi majmu'u fatawul kubra juz'i na uku shafi na 338 wasu ila rahimahullahu ta'ala har ila yau an tambayi ibn taymiyyah an imamin muslimina dangane da limamin musulmi ne khabbaba mar'atan ala zawjiha ya zige matan wani ta mijinta mun gane ba maki ta kai ƙara na irin abubuwan da ke tsakanin su na rashin jituwa ko kuma miji ya gaya mai ko kuma al'amari ya sa aka shigo da shi ciki daga shigen shi sai ya zige ta hatta fara kadhu har aka waye gare matan ta rabu da mijin wasara ya khalo biha sai ya rika kuma keɓancewa da matan yau ya zo hira gobe ya zo kaza mun gane wannan da kyau ko wannan fan liman ne ba wai a samu wani kadarin gari yayi ba a limami ne a cewa ka an tambayi Ibn taymiya sama da shekara 600 da ya gabata fa hal yusalla khalfahu in an gano limamin da ke irin wannan kasassaban za a iya salla sallah a bayan shi kai wa ma hukumuhu menene ma hukuncin irin wannan mutumi jama'a mun gano wannan da kyau ko saboda munin abin ya kai muni kunji tunda annabi ya ce wanda wannan aiki bai cikin mu bai cikin addinin mu bai kan hanyar mu ba mu ba shi ba shi ba mu to shin a iya sallah ga bayan limamin da irin wannan jarimar ta faru a hannun shi fa ajaba shehul islam sai ya ansa da cewa fil musnad hadisi ya zuwa cikin musnad imam ahmad an annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama annahu qala manzon Allah yace ce laysa minna man khabbara mar'atan ala zawjiha bai tare da mu duk mutumin da ya zigi wata mace ta ƙi mijinta aw abdan alama walihi ko ya zigi wani bawa yema mai gidan shi rashin gaskiya ko kuma ya mai tawaye ibnu taymiya ya ce fasa'ayur rajul fi tafriq bayna al-mar'ati wa zawjiha kokari da wani ko wasu ko wata za ta yi wajen ta ga ta lalata ta raba tsakanin mata da miji min zunubi shadidati yana daga cikin zunubi mai girma wa huwa min sahara wannan aiki ne na bokaye wa huwa min a'azama fi'il shayatin kuma yana daga cikin mafi girman aikin da shedanu suke aikata kullum garin Allah ya waye ku rike min wannan kalmar za mu cire ta a gaba yana daga cikin mugun aikin da shedanu suke aikatawa su ga sun lalata tsakanin ma'aurata la siyama idza kana yukhabbiruha ma idan ya kasance yana zige ta ala zawjiha akan cewa ta ki mijin auren ya watse ko shi ya aura ko wani shi aura ko kuma ma kawai shi baya son alakan auren ne a tsakani na ce uba ne ke ko uwa ne ko mawaye ko kawace ko mawaye mun gane wannan ya ce ta zawaja shin liman yana wannan aiki ne na zigeta ta don shi aure ta huwa ma israrihi alal khalwati biha tare da haka kawai sai kuma je na kebewa da ita mun gane wannan da ku? ko matan wani ne sai kuma ce ya je ya gana da ita ko yana mata waya ko tana zuwa wajen shi ko wani abubuwa da yana faruwa tsakanin shi da ita wala siyama iza dallatul qara'inu ala ghairi zalika muddin ma idan an samu wasu dalilai da suke nuni zuwa ga wasu abubuwa waɗanda ba wannan ba suna ta wakana suna faruwa a tsakaninsu wa misal haza la yanbaghi an yuwalli imamatul muslimina to irin wannan mutum bai dace ba a mika ne al'amarin jagorancin limancin musulmi illa anna illa annahu yatubu sai dai Allah ya gari ya tuba fa in taba taballahu alaihi in ya tuba ya bari to ana sa ran Allah madaukin sarki karbi tuban shi fa in amkana salatu khalfa adalin na sira amma idan an samu wani mutumin kirki wanda yake da tarihi nagari to sayan bagi an musalli khalfahu to irin wannan ne yafi dacewa da cancantar a ce an yi sallah bayan shi fala yusalla khalfa man zahara fujuruhu amma duk wanda wani fajirci da wani shigantaka na shi ya bayyana to bai halatta a yi sallah a bayan shi ba da gaira hajatin ba tare da bukatan da ta zama na bola ba ibn taymiya ya ce wallahu a'lam ya faɗi wannan ma cikin majmu'u fatawa juz'i na biyar shafi na 349 jama'a mun gane wannan da kyau ko kun san ana samun alkalai irin wannan a waye gari alkali daga mace ta kai ƙaran mijinta sai kyallar ido in ya hango kyallon goshin ta mm, shi kenan kawai sai a san yadda za a tura a san yadda za a gano gidan a san yadda za a murɗa shari'a sai a raba tsakaninsu shi kenan kawai sai a aure ta to duk wanda ya wannan kunshi shi ma bai tare da manzon Allah ko kuma ta ga ai wannan malamin mu ne bari in je in kai mai kara abin da ke faruwa yana zuwa kawai sai nemo wasu nasoshi kawai masu kwaskwari mai masu kwaskwas kawai shi kenan sai ya rushe ta kawai ya kyautata mata ya nuna mata aikina ta ruwa cikin kaza kaza shi kenan lalata tsakani sai je ya aure to kun ji hukuncin da aka faɗi a wani lokaci kawai mutumin kirki ne dattijan unguwa da ake ganin shi da nagarta ko kuma wani yana ganin ai wani aboki ma ne bari in tura shi ya je kaza yana zuwa shi dai ko da ya ɓata alakan dai yana ganin ba zai aura ba saboda surutun mutane amma dai bai kamata cewa ne yana aure da irin wannan mata ba shi yana aure da shirme nan da nan kawai zai lalata alakan da ke tsakaninsu to annabi ce wannan bai tare da mu kwata-kwata ina fata mun gane wannan da kyau to ƙarin bala'i ma idan ya zama a lokacin yana zigewa ne ta ƙi wancan dai shi aure ta kaga ya fara neman aure a bisa auren wani Allah shi kiyaye mala ya ce na in za fa ila zalika an ya kona zaujan jaran an rahimin haɗa alaƙan zai ƙara mugi ya ƙara zama abin asha musamman idan mijin ya zama makotan juna ne makoci ya iya zige matan makocin shi don taƙi makocin don ya ɓata alaka ko kuma shi ya neme ta ko kuma wannan yana da alaka na zumuntan jini ɗan uwan shi ne har kawai sai ƙani ya zige matan wa ko kawo ya zige matan irin wannan dai alakan ko uwa ko wani abu zai su ziga su lalata alaka tsakanin ma'aurata to wannan abin ya ce ta'addadin zulmu to kaga zalincin ya ƙara yawa wa fahusha kuma ya ƙara muni bi rahimi kenan an yanke zumunta wa jar kuma an cutar da miji wala yadkhulu aljannata qati'a rahimin annabi ko ya ce duk wanda ya yanke zumunta bai tare da ni kuma ba zai shiga aljanna ba wala man la ya'munu jarahu bawa'iqahu haka duk wanda makocin shi bai amince ma ɗabi'un shi ba annabi ya ce ba zai shiga aljanna ba jama'a mun gane wannan makota wani lokaci sai aka ya faru wannan bayanin ku duba littafin faidul kadir juz'i na biyar shafi na ɗari hudu da casa'in da ɗaya allah maɗaukin sarki ya sa mu dace وعن جابر قال قال رسول الله wa الله عليه وآله وسلم ككمنتا ابن ya ce ƙoƙarin zige mace ta ki miji ko a zige miji ya ƙi matan shi don a raba ko a rikita ko a hausa na tsakanin zamantakewarsu aiki ne na bokaye kuma shine babban aikin da shedanan aljunu kan aikata haka ya faɗi ko to hadisin manzon Allah ya tabbata da wannan a inda annabi yake cewa inna iblisa yadau arshahu alal lalle iblis yana aje karagan mulkin shi akan ruwa Shi ne wannan waje da ake ce ma bamu da triangle nan fadan iblis ne da jirage ke kasa keta su keta su wuce to iblis nan ya je ya kafa karagan mulkin shi thumma yab'asu sarayahu Kullum garin Allah ya waye sai ya aika ya yada ya baza mutanen shi fa'adnahum minhu manzilatan wanda ya fi kowanne kusantan iblis da samun waje mai ɗaukaka a azamuhun fitnatan wanda ya fi kowanne fitinan mutane ya ji wa ahaduhun fayaƙoro can an jima da yammaci kowanne zai dawo da rahoton aikin da ya aikata in yi sai ya ba da ya ce fa'altu kaza wa kaza aini da na shiga duniya cikin al'umman annabi kaza da kaza da kaza na yi fayakunu sai iblis ya gwasale shi ya ce ma sana'ata shay'an ta shiga ba mutane waje ai ba kai komai ba qala annabi ya ce wa a ahaduhum ana nan sai ɗaya daga cikin su ya zo fayakunu sai ya ce ma taraktuhu ai ban bar wani ba hatta farraktu bainahu wa baina ahalihi har sai da na iya shigar da gasisa da makirci na raba tsakanin shi da iyalin shi ɗala sai ce fayudnihi minhu sai iblis ya matso da shi kusa da shi a karagar shi aw qala fayaltazimahu sai ya lazimce shi na dame mukami ya rungume shi wa yaqulu sai ce ni'ma anta madalla da aiki irin wannan ashe duk wanda ya iri wannan abin da annabi ce bai tare da mu ya waye gari yana tare da wa wa na bi musa alin da bi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kala abu musa ya ce ya ji daga annabi annabi ya ce iwa asbaha ibnisu duk sanda garin allah ya waye iblis basa jini da hu sai ya baza rundunan shi fayaƙomu sanda za su fita sai ya tattara sai ya masu jawabin bankwana fayaƙoli sai ce man khazalal yawma musliman duk wanda ya tabar ya zamar da wani musulmi a yau ulbisuhu taj to zan naɗa mai kambun sarauta zan ba shi muƙami fayaji wa haza fayaƙomu lam azal bihi hatta tallaka mar'atahu sai ya zo ce ka ainihin labai da naje gidan wani ne ta ziga shi sai da ya saki matan shi fa yaqulu sai ce yoshi ko an yi ta zawwaja ba mamaki ba zai dade ba zai wani auren ko ba ta bi wa yaji wa haza sai wani ya zo fa ya yaqulu sai ce lam azal bihi ban gushe da ina zige shi hatta aqqa walidayhi har sai da ya saba ma iyayen shi faƙulu sai iblis ya ce ko an yi barrahuma ba mamaki musu biya ta shiga mutane waje waji haza sai wani ya zo fayaqulu sai ce lam azal bihi ban gushe ba san da na shiga duniya hatta ashraka har sai da na zige shi ma Allah shirka fayaqulu sai ce anta anta matsona kana daga ciki wa haza sai wani ma ya zo fa yaqulu sai ya ce lam azal bihi ban gushe ba ina zige shi hatta qatala nafsan har sai da ya kashe musulmi fa yaqulu sai ya ce anta anta ai babu babban fajiri irin ka matso wa yalbisuhu taj to sai na da mai sarauta mun gane wannan a wata rana a wani ruwaya wanda ya sa aka sakin aure ya ɓata tsakanin ma'aurata shi ake manaɗi wanda ya sa aka shirka iblis na mai naɗi wanda ya sa aka kisan kai iblis ma na mai naɗi kun ga da kashe aure a zige mata ta ki miji da shirka da kisan kai wannan abubuwa ne masu matukan faranta ma iblis rai to ki yar uwa da kike kokarin ki zige wance ta ki mijinta ki lalata tsakaninsu don wata manufa ta na kwaɗayi mun gane wannan da kyau ko kun ji iblis kuke faranta ma rai annabar rahama ba ku ba shi Allah ya sauwaka to jama'a bayan da muka ji wannan kasancewa muna yi a gurguje domin mu shiga gaba na bakwai daga cikin ladubban tarewa akwai amsilatun ala zalika wasu misalai da suka wakana suka faru don gane da wani dasisa da wani makirshi da wani kulumboto da aka yi ba don koma sai don araba wani aure ko wasu auratayya ko wasu zige-zige to shine za mu ji waɗannan misalai mai yiwuwa ko allah maɗaukin sarki ya sa mu faɗaka kuma mu faɗakar da ƴan uwanmu su hankali su taka tsantsan kar su jefa su faɗa kansu jefa kan cikin hallaka a irin waɗannan bayanan da annabi yake cewa wanda ya samu kanshi a ciki bai cikin mu allah shi kiyaye kana fi bani isra'ila imra'atun zata jamalin a bani isra'ila an samu wata mace kyakkyawar gaske wa kanat inda rajulin sai ya zamanto tana auren wani mutum ne wanda sana'an gwada yake manomi ne bai da komi fakana iza ja'a bil laili shi wannan mutum ya kasance duk sanda ya bawo da daddare sai wannan mata ta marmaza ta kintsa da kawo mai abincin shi mun gano wannan wa farashid lahu firashahu da kakkaɓe mai mashimfiɗi ta mai shimfiɗa mai kyau inda zai zauna ya huta fabalaga khabaruha sai labarin ta je ma wani malik maliku zalikal asar sai sarkin wannan zamani ya ji labarin ai talakawa ne yana nan yana aurar da wata tsaleliya wannan bai a waye gari a ce irin waɗannan talakawa suke aure idan gari ko kuma an baku da irin wannan shirman nan da nan sarki fa ba asa ilaiha a juzan sai ya samu wata makira wata tsohuwa min bani isra'il daga cikin tsofaffin makiran banu isra'ila ya aika ta faƙala laha ya ce mata in kin je ki ce faƙala laha ya ta zama ta ce ma tasna'ina bi hazal lazi ya amalu bil masha ya ake da wannan mutumin da aikin saka gwado yake manomin shirme biyu da kokobu lau inda malak malik da za ki haƙura ki koma wajen sarki laka sakil harir haba yan nan an yi murmushi mana haka ta zauna ake san shigantaka waje da shi ko mun gane zai tufatar da ke alharini ki raka sawa zai maki shimfiɗa na dibaji da abubuwa na kayan ƙara falamma wa al-kalam yayin da zance ya ratsa fi masami'iha ya shiga cikin zuciyanta ta matsa da wannan jawabi yanzu kamar ni ma sarki yana so na je ke kawai za mu san matakin da za a ɗauka ja a zaujo habin laili Allah sarki sai ga miskinin mijinta ya ba cikin dare ya ji ya sa masa abin da za su ci na halal dawo ga shi nan ku kalle shi mun gane wannan yana zuwa ya zauna falam tuqaddam lahu ta'amahu abincin da aka saba tarere shi aka kawo yau kuma ba abinci ya zauna ya zauna ya ta karatun wasikan jaki yana jira kawo abinci shiru walam tafrish lahu firashahu ta gyara ne wajen kwanciya ba ya ɓaro ce mata ya hazal halk ya ce ke bewar Allah ya hanta ma hazal hulk wannan irin ɗabi'a ne ya ke bewar Allah faƙalin sai ya ce huwa matara yadda ka gani shi haka yake an zige ta ta zama tsagera ina ba ta mu ta wannan da kyau an zige ta ta zama tsagera ba ta da kunya ba ta da ido ta bushe ta ji tsare kafafunta ta ji kuɗi mun gane wannan eh haka abin yake sai ne in ka ba haka ake ba ka ta wadar daga hanci ta wadar daga lebe haka <laughs> eh yana kice sai ka je ka dauko gogo ban girka ba in amma ba sai a je a ce ma gogo ta girka ko shi kenan mun gane wannan ko ka je boyi boyi ne a gidan nan tana maka girki Hmm. sai ya ji ce cikin hmm, eh ikon Allah tsantsai Allah tsantsai ya kawo na gidan nan ji wannan ku cakin da Allah wai duk abin da za ta faɗi al'amari ya hausi ne kin da an zuwa ta ɗazu shi take nema faƙala sai ce otan oh, lukuki so kike sake ki dai ko qalat na'am ta ce eh mana ka sake ni ban san ka fatan laqaha nan da nan karkar karkar ya rubuta cap ya jefa mata tafi na sake ki fatazawwaju a zalikal malik sai sarki kankace kobo ya aure ta falamma zaffat ilaihi nazara ilaiha tana shiga an gama tarewa ta zauna a gaban shi yana kallon da zai bashi baki murmushi fa'amiya sai Allah ya makantar da shi Allah na son shi kenan an mai da kyau in Allah bai sai sai ya baka sai ka zo lahira sai ka makanci wa ya yadahu ilaiha sai koma yana lalibe yana son ya je inda take tabota ta fajafad sai hannun shi ya bushe Faru fi'a nabi zalikal asar sai a kai ma annabin wannan zamani labarin wannan harka da abin da ya faru huma sai annabin zamanin ya ɗauki labarin sai ya gaya ma Allah yana roko gashi gashi a yafe yalla bai a bude mai idan shi hannun shi ya koma daidai shine fa Allah ta'ala ilaihi sai Allah ya wahayi yace ina sana da abin da suke ma talakawa ne ka bar su a haka ba abin da za a yi masu ina fatan mun gane wannan da kyau a wani ruwayan aka ce ita kanta matan ta makance kuma hannayenta ma ya bushe ku sami littafin masarikul ushaq mun ga wannan masu shauki nan ne yake bayanin su a juzi na farko shafi na 20 daidai Allah sa mu dace kana abu muslimin al-haulani abu muslim al-haulani ya kasance iza bakhala baitahu akhazat mar'atuhu rida'ahu duk sanda ya shigo gida sai matan shi sai ta dauki rida'ahu mayafin shi wa na'alahu ta kwashe takalmin shi ta gefe ta tara su gefe sun ma'atar hube ta amen sai kuma da ta kawo mai abinci kullum haka take miji zo ana tawarwa ke kina haka ne balla gazar mata mijin ke je dawo ba kya kula ai miji in ya dawo tarere shi ake in kin ce kina jin kunyan ki tarbe shi a tsakar gida yana shigowa ɗaki sai ki tarbe shi kina murna kina murmushi ga kina rawa na ba laifi tsakanin ke da mijinki kawai shi kenan a mai gida an dawo a dan tuɓa mai hula aje gefe musamman sababbin auren ma da sauran abubuwa misali wai sai ji daɗi ajiya ko tsohon ne ta yi wallahi zai tsofaffin masu fi kirki yanzu wallahi ina fata mun gane abubuwa suka yi daɗi kullum ya dawo a ɗan tuga mai babban riga a aji a cire mai hula yana zaune sasare sai haka kawai na jin daɗin shi a cire mai takalmi a cire mai safa a yi waye a yi waye kawai bawa Allah na cikin duniyar shi sannan sai a kawo mai abincin mai rai da lafiya yana zaune yana ɗibowa yana jefawa ɗaya ɗaya ɗaya mun gane fara halamar ratan to rannan sai je ya dawo fa'iza bil ne safihi siraj yana zuwa sai da gida ba fitilla tsiyan farko da suke fara shuka shukawa kenan yanzu da ba wutan na kana zuwa sai ga ba kunna fitilla ba ba ta da janareto ba ba kunna kyandir ba sai ka zo ga daki kamar kabari dudun wa iza mar'atuhu jalisatun fil sai ya sa matan a zaune ta haɗa kai da gwiwa tamkutul ardu bi udin ma'aha tana ɗan cakala ƙasa haka da wani sanda a hannunta kap kap kai da gani ka san da magana qala laha sai ce malik bawar allah ya kalle ta ya faɗa mata kalmomi na soyayya da ke ratsa zuciyar mai ƙauna qala sai ce an laka manzilatun inda ma'awuya ba kana da ta cewa wajen sarki mu'awiya ba walaysa lana khadim kuma yanzu ba mu da yi mana hidiman gida falau sa'altahu fa baka khadiman wa malam din da baka tambaye shi baka mai maka hidima kuma ya dumbuzo kuɗi ya ba mu ta kashewa ba fa qala abu muslim sai abu muslim ya ce allahumma man afsada alayya ra'ati fa aqibuhu ya allah wanda ya zige man mata ya lalata ɗabi'unta yake ƙoƙarin ya hausuna alaƙar mu Allah kai mai uquba dan yafi da Allah ya isan mun wa qad kanat a amra ha'in imra'atun qabla zalika ba daɗe ba ashe kafin ya iso wata mace ce ta zo wajenta faƙala ta ce zaujiki lahu manzilatun inda mu'awiya mijinki fa yana da matsayi da daraja a wajen mu'awiya falo kulti lahu yas'alu mu'awiya ta yuti khadiman wa malam me zai hana baba yake ce ya tambayi dan Allah ku yaran can magana mun gane ku zauna me zai hana ba za ki ce ya tambayi sarki mu'awiya ba shi kuɗi da neman hidima ba mun gane wannan da kyau ko fa bainama tilka almar'atu jalisatun fi baitiha ashe ana nan a wannan daren ita matan tana zaune a gidanta ita gulma wuyar kenan an karar basara sai ta fara ganin hazu-hazu tana ganin dishi-dishi faƙala sai ce malu sirajikun tufiya me yasa kake kashe fitillan ku ne faru faƙalu sai suka ce a ah, ba ki gani in ce ba na gani kan kaga sai ta makanci fa'arafa zambaha nan da nan sai ta gano zunubinta fa'aqbalat ila abi muslimin tabiki sai da wata sami shi na koka wa tas'aluhu an yad'u la Allah azza wa jalla an yarda alaiha basaraha take roƙo dan Allah ka roƙa man Allah da man min da gani ma shi ko bawan Allah nan da nan sai roƙi Allah sai ta dara gani tsab na kawo muku wanda mai don ku sani akwai wanda ake zige ta a ce mijinki yana da abokai masu kuɗi amma ya baki cikin wahala mijinki na da kuɗi ya baki cikin wahala ki je ki ga inda yake dumbuzan dambun nama in ya fita waje abubuwan shi kawai yake malam madarar in yi sha shayi ɗan ruwa ke zuba ɗan kaɗan madaran sai an ɗuma ta saboda kada yawan ta ya sallace ruwan hannun ki ya baki da ƙarza ce a ɗauwar Allah kina haƙuri amma wannan ba za ki fita yadda ake wasan zaura wannan ai wallahi shigewa za ki yi murmushi mu gani ɗan nan ɗan nan nan shi ba an zige ta ita kuma sakariya yana shiwa kan shi kwananta ni ma ka sake ni wacin da sakin yanzu ya zama yayi ku sami littafin al-muntazim juz'i na biyu shafi na 195 Allah ya sa mu dace wa min tarif domin tarif ma ajmal nisa'i wa azrafahunna kai akwai labari mai dadi wata mace ce wacce ta ɗarama kowanne kyau tula'ibu shehan samjin kabihan suna tafiya sai aga tana tama wani tsoho mummuna mai mugun kama wasanni wa kullama ba haku fi yi in ya waigawo mata magana sai ta bashi tana mai murmushi wani ce min ha shi wannan mutumi sai ya matsa kusa da wannan matan wa kultu ma ce mata manya yakuna ha minki ne matsayin wannan mutumi a wajenki ki faƙala sai ce huwa zauji mijina ne faƙullu sai ce kaifa tasbirina ala salajatihi wa qubihi kina haƙuri da wannan muni da mugun kama shi ma husniki wa jamaliki duk da wannan kyau naki da wannan annurin fuska ikon Allah duk sura mala amma ya tsarin sura inna haza min al'ajab wannan abun mamaki ne ashe bawar Allah ta koshi da islamiyya mala ta sha ilimi ta samu tarbiyyar iyaye ta ce ya haza bawan Allah la'allahu ruzika mithli fa shakara ba mamaki da aka ba shi iri na ya gode wa ana ruziktu misluhu fa sabartu ni kuma aka bani irin shi mummuna sai na yi hakuri shi ya gode saboda an bashi mai kyau ita ta haƙuri don an ba ta mummuna sai ta ce wasaburu wa shakuru min ahalil janna da mai haƙuri da mai gode ma ni'imar Allah waɗannan ai duk aljanna ne afala arda bima qasamahu Allah li yanzu ba Allah baka son hakurce da kasan da Allah ya kasa bani fa ajazani jawabuha mai ba mu labari ya ce kai an sanda ta bada sai ya burge ni famadaitu wa ha sai ni gaba kawai na batta to ba hansa mun gane wannan bayani ne karshe da zamu kawo anan wara'a malikum ra'ata ahadil fukara wani yallaɓe ne ya gama ta wani talaka wa kana zata husnu wa jamalin kyakkyawa fa habba an yafsi da zai bata alakansu da mijinta sai Ita ta da Zimari da azurfa da komai zai bata sun maƙala alhassan na yace ikhtari in shi ita ana ni gida na akwai zinari. akwai kaza akwai kaza akwai kaza wa in shi iti in kun kun so ki zaɓi mijinki zo jiki fakir talaka mijinki sai da ƙyar yake samu abin da ba a ci da ta ji wannan fa'an shaddat ta ƙolu sai ta rera waka ta ce haza wa in asba fintimari timari وكان في نقص من اليسار أكبر عندي من أبي وجاري وصاحب الدراهم والدنانير وأخشى إن غدوا إن قدرت خر نار خل سبيلي وما به من آري تكيتش وهذا هبا باور الله وإن أصبح مجينا كوايا كوايا ويغري في انتمار cikin talauci shi ne nikashin bayan maza wa kana fi naqsin min al-yasari bai da komi matsiyaci bai da komi yadda ka san doran masallaci akbar indi min abi wa jari ya fi man ubana da na ai mijina ne ubana ya man manya ban wasahibu dirhami ya fi ma'abocin dirhamin wa dinar kuma ya fi ma'abocin dinaran ya fi mai kuɗin aksha in gadartu ina tsoron inna yaudara harru nari ina tsoron azaban wuta khalli sabiri tabka ban waje ma bihi min ari mijina bai da wani aibi tabka ban waje in ji ta kirki duk wanda zai zo zai ma mijinta wulakanci ambace shi da mugu koranta muciyanki na bayan kujera ce tsohuwar banza bai ban waje kin zo zaki lalata man bebi ba ko haka yake ce ina ba ta mun gano wannan da kyau Allah madaukin sarki ya tsare mana imanin mu wannan ku samu littafin tazyinul aswaqi fi akhbarul ushaq juz'i na da shafi na 103 ana ka wannan bayanin ina fatan mun gano wannan da kyau to jama'a sakamakon kurewar lokaci sai dai ga bayanan ba su kare ba za mu saurara a nan sai Allah madaukin sarki ya hada mu a wani karan za mu zo za mu zo su bayanan فسبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم